da sauran 'yan uwa da suka zo daga unguwanni daban-daban ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon ansa wannan gayyata ta ku a yau wannan rana ta laraba wadda ta dace da ashirin da biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya a hakikanin gaskiya shirin da na so in yi wa wannan lacca ya kamata a ce ya fi haka amma bisa ga kaddarawar ubangiji sai Allah ya kaddara mana wata tafiya yau ni da malam Abdulwahab tun da safe muka bar gari ba mu dawo gidajenmu ba sai dab da magrib shiga gida ke da wuya ko zama ban yi ba aka kira sallar magrib to kun ga kenan akwai nau'i na gajiya akwai nau'i na rashin tsara hankali wuri ɗaya dangane da me ya kamata in faɗa muku kuma kuna da haƙƙi a kaina yadda kuka taru a nan waɗansu tun magriba waɗansu kafin magrib suka daɗe a zaune na kar in yi muku maimai na abin da na riga na taɓa faɗa muku a wani zuwa da ya wuce a baya. Gudun kar hakan ta faru sai na bincika cikin waɗansu bayanai da na taɓa yi a waɗansu wurare da ba nan ba, amma waɗansu jihohi da ba jihar Kano ba. Na ga ya kamata in sabunta shi a irin wannan lokaci. Illa iyaka ko da wani lokaci idan mai magana zai yi magana. ni ina cikin irin mutanen da galibin in na tashi yin magana waɗanda suke gabana suna da tasiri wajen me ya kamata in faɗa bayan taufikin Ubangiji. Ina nufin waɗanda suke tare da ni idan suna barci akwai irin maganar da nake. Idan kuma idan su biyu kuma akwai irin maganar da nake. Idan tsofaffi ne akwai irin maganar da nake. in kuma matasa ne ‘yan gabadai-gabadai. Ba su yi da abu kirki. Al’imamu Ahmad ɗan Hanban ɗaya ne daga cikin malamai na sunna da suka gabata baya a tarihi. Ana masa lakabi da cewa imamu ahlus sunna wal jama'a. mutum ne da ubangiji ta'ala ya albarkaci rayuwarsa wajen yin hidima ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rubuta su wallafa su karantar da su ga al'umma yin aiki da su a cikin rayuwarsa kuma hakan bai zama abin mamaki ba domin imamu ahmad dan hanbal daga cikin malamansa akwai muhammad ibn idris al-shafi'i kuma shi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ɗaya ne daga cikin ɗaliban Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra ubangiji ya ji kansu da gafara gaba ɗaya Imam Ahmad dan Hanbal yana da wani ɗan takaitaccen littafi wanda ɗansa ya rubuce shi kan tsaye daga bakinsa wato daga bakin mahaifinsa wanda a ciki ya ambaci waɗansu asalai ko kace jigogi ko shika waɗanda aƙidar ahlus sunna take ginuwa a kai kuma wanda yake da matukar muhimmanci tunafar da junan mu su irin waɗannan asalai da waɗannan ginshikai waɗanda aƙidar ta sunna take ginuwa a kai wannan zai mana amfani da dama daga cikin amfanin da zai mana shine kore tuhumar da ake yi wa ahlus idan an karanci ginshikan eh, da aƙida su take ginuwa a kai sannan kuma abu na biyu shi wanda ya ce ya fahimci sunna ɗin ya gane cewa fahimtar sunna baya nufin yin rajista a wata katuwar rajista ta yadda idan ka shigar da sunanka shi kenan ka zama ɗan ciki dole akwai waɗansu ƙa'idoji da za su kanan naɗe ka dole ka yi aiki da su ka ƙudurce su a zuci ka furfa su da baka ka yi aiki da su a gabanka a ibada tsakaninka da ubangiji da mu'amala tsakaninka da mutane sai wannan ya baiwa mutane fahimtar cewa ashe ƙida ta ahlus sunna wal jama'a ba ta nufin wato ainihin da'awa ta baka kaɗai, wadda babu aikin da ke gaskata ta a yau da gobe daga cikin abinda aqidar ahlus sunna wal jama'a take ginuwa akai na farko dai dukkan wata mas'ala ta addini shin mas'ala ce wadda take da alaka da kudurin zuci ko kuma aikin gabbai wannan mas'ala dole ta samo gindin zama a cikin littafin Allah da abinda ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga fahimta da fassara ta magabata na gari idan an ce magabata na gari ana nufin sahabban annabi da suka yi zamani da shi suka yi imani da shi suka mutu kan imani da tabi'ai waɗanda suka tsofani hasken iliminsu daga wajen sahabbai ɗin, da kuma duk wanda ya kwatanta fafarki irin nasu ta fuskar aƙidar zuci da maganar baka da aikin gabbai dukkan wata mas'ala ta addini dole ne a kafa mata hujja ta samo tushe ta samo asali cikin littafin Allah ba abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan ɗaya ne daga cikin jigo na aqida a wurin ahlus sunna wal jama'a dauki misali abin da ake kira shi shikan imani waɗanda guda shida ne ta ina aka samu asalin cewa guda shida ne an samu wannan ne daga littafin Allah don ubangiji ta ala ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin lafazin walakin al-birra abinda ake kira aikin da'a wanda yake shine na karshe wajen girma da daraja komai sai dai dawo kasa da shi abu na farko man amana billahi a samu mutum yayi imani da Allah kaga imani ba Allah shine shi shike na farko gashi aya ta nuna shi a cikin suratul bakara. wal yawmil akhir da imani da ranar tashin kiyama zuwan ta da abin da zai wakana a cikin ta da makomar dan adam ta karshe kaga wannan ma shi shike ne na imani gashi aya ta nuna shi wal mala'ikatu sannan sai mala'iku kaga shi shike na uku kenan mutum yayi imani da cewa akwai mala'iku ubangiji ta'ala ya halicce su daga haske ba a siffanta su su kasance wasu maza ko mata ba sa ci ba sa sha irin yadda muke ci mu sha ba sa hayayyafa irin yadda muke yi babu sha'awa a tattare da su irin tamu wal kitabi shi suke nau'i kenan imani da littattafai da Allah ya saukar ba wani annabi face Allah ya saukar da littafi a tattare da shi sai dai waɗansu littattafan Allah ya mana bayanin su da sunayen su mun san su waɗansu kuma an ambace su a jumlatai ba mu san sunayen su ba mun san Attaura ta annabi Musa da linjila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dawud saboda ayoyin alqur'ani sun nuna haka amma mun yi imani da cewa da annabi Shu'aibu da annabi Salihu da annabi Nuhu da annabi Lutu dukkan su an saukar masa littattafai sai dai ba mu san sunayen littattafan su ba tunda alqur'ani bai faɗa ba hadisi ingantacce daga annabi ma bai faɗa ba an ambace su a jumlace littattafai kaga wannan shi shike na hudu kenan shi shike na biyar imani da annabawa da aka ce wal mala'ikatu wal kitabu sai aka ce wan nabiyina to kaga yin imani da annaba ɗaya ne daga cikin jigo na imani guda shida wanda shine na biyar to kaga guda biyar tana an ambace su a nan sai ya rage imani da kaddara wanda aka ambace su cikin suratul qamar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a can idan ka ɗauko shi ka haɗa a nan gurin wato kaga ya zama shika shika guda shida kenan inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar to waɗannan guda shidan kuma so ne aka jumlace su a cikin hadisin Jibril wato hadisin Abdullahi a hadisin Umar ibn Khattab wanda lokacin da malaka Jibril ya tambaye annabi akbarni anil iman sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kaga tabbatar da waɗannan a matsayin shika-shikai na imani muna tabbatar da su ne dan aya ta ce kuma hadisi ya ce kuma dukkan sahabbai a haka suka fahimta haka tabi'ai da tabi'u tabi'ina dauki misali a matsayin imani da siraɗi na awan ayyuka a ranar tashin kiyama ana gina imani a kansa ne dan aya ta ce ubangiji ta lata wal wazn yawma yuzn al haqq faman saqalat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين lalle akwai sikeli ma'awar ayyuka a ranar tashin kiyama da za a tantance nauyin kowane aiki sai a gina tabbatar da sakamakon karshe gwargwadon yadda nauyin aikin dan adam ya nuna akan sikelin sana'an ayyuka kaga wannan za ka yi imani da shi ne ka yarda da shi dan aya ta nuna kuma hadisi ya nuna haka abin da ya shafi sallah haka abin da ya shafi azumi haka abin da ya shafi zakka haka abin da ya shafi ɗabi'u na gari da halaye na gari da ta'ado na gari dukkan su waɗannan ana yarda da su a yi aiki da su ne dan saboda alqur'ani yayi kira zuwa gare su ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isara zuwa gare su sannan kuma haka magabata na farko suka fahimta da wannan ɗaya ce daga cikin jigogi na aƙidar ahalus suna wal jama'a in kaga sun tabbatar da abu to qur'ani da hadisi ya tabbatar da shi in kaga sun kore sun ce babu to kuma za ka samu lalle babu shi a qur'anin babu shi a hadisi sai dai idan mutum zai yi dabara ya kawo wani abu haka a ɗauka kamar akwai amma kuma babu ne to yadda ya fito. jigo na biyu daga cikin abin da aqida fa ahlus sunna wal jama'a take ginuwa a kai dan Allah masu kawo wannan su yi hakuri su raba su daga baya da sun kawo nan tsakiya zamu dakata dan zai dauki hankalin mu sosai da sosai aqida ta bi a jigo na biyu da nake so in mana sharhin sa imani da ake kira imani wato abu uku ne imani abu na farko ita bil janan abu na biyu nutukun bil abu na uku amalin bil arkan wannan a wurin ahlus sunna wal jama'a shine imani kudurin zuci ta da mutum zai kudurce ka bautakar Allah da cancantar da a masa bauta shi kadai furcin baka da yadda mutum zai furta hakan da baki a ji aikin gaskai ta yadda ayyukansa na yau da kullum za su gaskata abincin da bakinsa ya faɗa zuciyarsa ta kudurce idan mutum ya haɗa hukun gaba ɗaya to ya zama mummuni idan mutum ya ware ɗaya ba ɗaya ba to shi ne zai zama ba mummuni irin yadda ake buƙatar mummuni ba domin in muka ɗauka imani shine maganar baka banda kudurin zuci to wannan babu banki tsakanin munafiki da mummuni munafikai ma sun furta imani da baka wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma la wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum ma yash'urun idza ja'at la والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون sun ce sun yadda manzan Allah manzan Allah ne amma Allah ya karanta sun ce da baki kuka faɗa a zuci ba ku kudirin haka ashe duk abin da zaka faɗa a baka wanda a zuciyarka baka kudurce shi ba wannan bai zama imani ba haka duk abin da zaka kudurce a zuci baka furta shi da baki aka ba to baka baiwa kanka kariya ba wato baka baiwa kanka wani tsaro ba dai da ka tashi ana yakin musulmai da kafirai kai ba a ji kalmar shahada a bakinka ba babu yanda za a ɗauka kai mummuni ne wannan faɗa ta baka ita za ta baka kariya da tsaro ta baka tsaro ta bai wa zuciyarka tsaro kada kashe ka kar a riba ce dukiyarka a matsayin ganima sannan kuma bayan ka kudurce a zuci kafirka da baka dole ne ka aikata daga gabanka a ga ba ka sakaci da sallah ba ka sakaci da azumi ba ka sakaci da zakka ba ka sakaci da duk abin da ake kira al-sha'iru ta'abudiyya ayyuka na ibada ba ka sakaci da haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka iyayenka matanka 'ya'yanka, maƙwabtanka ba ka zalunta su cikin dukiyarsu ba ka zalunta su cikin mutuncinsu ba ka zalunta su cikin abin da ya fi jininsu to wannan imanin da ka kudurce a zuci ka furta da baka aikin ka na gaba ya gaskata shi amma inda za zaka kururuta imani kowa ya ji amma ba ka yin sallah har yanzu baka zama mummuni ba da Allah ya siffanta munafikai da aka cewa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila da haka ba ɗan uwa wannan shine hakikanin imani a wurin ahlus sunna wal jama'a kudurin zuci dangane da yantakar ubangiji dangane da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mafifici cikin halittar Allah shine mafi kaunatuwa a wurin Allah shine mafi daraja da matsayi a wajen Allah kuma lalle ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi ya to khatamun nabiyina wa imamul mursalina kuma lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da lamunin shiga aljanna ga wanda ya bi shi wanda duk bai bi shi ba zai shiga aljanna ba to wannan dole ne ka kudurce haka a zuci dole ka furta haka da baka dole a aikata kuma ka yi aikin da ke gaskata haka sannan imani a wurin su suna wal jama'a yakan karu yakan ragu abin da yake kara shi shine ayyuka na musulunci idan kana da kyawawan ayyuka kullum suna haɓaka suna karuwa to wannan yana ƙara ɗaukaka matsayinka a cikin imani abin da ke rage shi ya zaizaye shi ya zaftare shi shi ne ayyukan sabo ba ayyukan barna ba ayyukan ta'abbanci gwargwadon yadda kake yin ayyukan barna gwargwadon yadda kake ragewa kanka matsayi na imani kuma gwargwadon yadda kake nesanta kanka daga rahmar ubangiji tun imanin yana raguwa yana raguwa wal iyadu billah in baka yi wasa rana ko a neme shi a rasa wato imani kenan yana karuwa sannan kuma imani yana raguwa ba ɗaya ɗayan abu ne ba wanda baya karuwa baya raguwa a'a abu ne wanda yake yana da asali a zuci amma karicin baka da aikin gabbai suke gaskata shi sannan kuma yawan ayyukan shi ke nuna karuwar imanin game da raguwar ayyukan shi ke nuna raguwar imanin ubangiji ta ala ce wa amman lazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun ubangiji ta ala ce wa iza tulit alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji ce lizdadu imanan ma imanihim ubangiji ce wallazi na hatadau zadahum hudan wa atahum taqwahum Dukkan waɗannan ayoyi na nuna karuwar imani Dukkan abin da ko zai iya karuwa to akwai sababin da ya sa ya karu sannan kuma kenan zai iya rabuwa idan an samu sababin da zai sa ya rabu sannan yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wato yin riko da abin da sahabban annabi suka kasance a kai tare da yin koyi da su da kansu inda mutum zai isu su duka koyi ki ɗaya daga cikinsu ko ya kashe lokaci wajen bayyana aikinsu ko zaginsu a wurin ahalin suna ana ƙirga wannan mutumin a matsayin ɗan bid'a. ba kuma zai fita daga kurkukun bid'a ba har sai ranar da ya kaunace su su duka ya so su su duka ya roƙa musu gafara su duka zuciyarsa ta kukuta daga kin su ko jin haushin su ba dan komai ba saboda duk lokacin da aka yi maganar imani a cikin alkur'ani ko aka ce mummunai to waɗanda suke shiga a ajin fari cikin rukunin mummunai su ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda imani zai gaskata akan wani jil wani generation guda ɗaya a duniya to da su kadai ne kenan banda su babu kowa in kuwa banda su akwai wanda kalmar imani za ta gaskata akan shi to su ne na farko wanda ba su ba sai dai ya zo na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko na dari ko na dubu da ɗaya ko na makamancin haka amma su din su ne na farko su ne waɗanda suke da rai da numfashi lokacin da Allah ya rinka saukar da ya ayyuhal na amanu a duk inda ka a cikin alkur'ani lokacin babu ni babu kai ka a lokacin ba ma ba ma ni da kai ba babu su shehu Usman bin Fawzi ko Abdullahi na Gondo ba ma waɗannan ba a lokacin babu su Imam Malik ibn Anas babu su Imam Shafi'i domin dukkanin su babu wanda yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da rai lokacin da aka rinka saukar da ya ayyuhal ladzina amanu su ne sayyidina Abubakar da Umar da Usman, da Ali da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdurrahman Sa'ad ibn Abi Waqqas ko da da Abdurrahman bin Auf da Talha bin Ubaidillah da Zubair bin Al-Awwam da sauransu da sauransu waɗanda suke aji masu yawa su ne waɗanda idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu kai tsaye da su ake a sai kenan riko da shiriyar su wannan na nuna tsira yin watsi da shiriyar su na nuna halakar ɗan adam da taɓewarsa da ce bayan lamarinsa su ne waɗanda ubangiji ta'ala ya ƙaddara musu zama makwabtan annabi ba da makwabta su su ne kuma waɗanda suka zama surukansa da suka auro a gidansa shi kuma ya aura a gidajensu ya aura a gidajensu ya auro a zaɓar abubakar siddiq ya aura hafsa binta umar ya auri sauda binta zam'a ya aura a da yake ba ba hakinta ba musulmi bane ba sauda ya aure a ramla bintu abi sufyan wanda babanta ya adawa da musulunci daga baya ya zo ya musulunta su kuma sun aura a gidansa sayyidina usman ya aure kayya da ummu so. ya auri wannan ta mutu sannan ya sace auren wannan ta mutu ali bin abi talib kuma ya aure na fatima su ne mamu a lokacin da yake shine liman a salloli guda biyar na yini da sallar juma'a da sallar idin karamar sallah da babbar sallah da su ya fita yakin badar mutum ɗari uku da goma sha da su aka yakin ohud mutum kusan dubu ɗaya da su aka yi ba'atar ridwan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da su aka je fatawa makka mutum dubu goma da su aka tafi yakin tabuka a wurin su ya saya ko suka saya a wajensa. da su yi magana ko suka yi magana da shi babu yadda za a yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabin da ya fi kauna zaben tumin dare wajen makwabta wajen mamu wajen abokanan tafiya gwagwarmaya da yaɗa musulunci tunda har Allah ya zaɓo shi ya kawo shi ya kawo su zamaninsa na nufin cancanta su da kima su da darajar su da ba su da wannan kimar ko wannan darajar ba sai a watsar da su a zamanin da ba na annabin ba in ko da duk da sun yi zamani da su su taɓaɓɓe ne to da mun ga aya da ta sauka dalla an tarso irin yadda aya ta sauka ta ce tabbat yada a hadin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasab sai kenan ya ɗan ƙwa musulmi san waɗannan mutane reke ne na san annabi kamar yadda kinsu kuma reke ne na kinsa ma'ana duk wanda yake kinsu to yana kin annabi ta wani ɓangaren duk wanda yake son su to kuma yana son annabi ta bangarori da dama kenan ya kamata mu gane wannan kuma duk abin da za a faɗa na su ko kasawarsu wannan kasawa ce ta ɗan adam a matsayinsu na waɗanda ba ma'asumai ba su adalai ne ba ma'asumai ba adali shine wanda yake da rigayen aikin alkhairi ba wanda ba yadda kuskure ko ɗaya ba domin wanda ba da kuskure shine ma'asumi amma adali ba a cewa baya da kuskure yana da kuskure sai dai aikin alkhairin sa ya rinjaye kuskuren sa wanda wannan kowa yake bukata dan ya shiga aljanna in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima kaga idan ka nisanci kaba'ira za a kankare sayyi'at ba sai akwai sayyi'at kuma a gefe daya wanda nisantan kaba'ira zai sa a kankare ta wannan dalilin da kai da mu da su duk haka ne ta yaya za mu ɗauka mu za mu ci rabon da gajiyar wannan ayar sahabban annabi ba za su ci rabon ta da gajiyar ta ba sannan ko da dukkan ka ina gare ka idan ka tuba kuma Allah zai gafarta maka da haka yake ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير dan haka duk abin da za a faɗa na kasawa irin tasu wannan baya rushe adalarsu da ta tabbata ta hanyar ayoyin alkur'ani da hadisai ingantattu duk abin da za a faɗa na kuskuren su wannan baya rushe matsayin da suke da shi a wajen Allah sukan yi kuskure don su haka suke ba sumai ba amma kuma tare da kuskuren Allah bai rushe imanin su ba نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير da haka duk abin da za a faɗa na kasawa irin tasu wannan baya rushe adalarsu ba su tabbata ta hanyar ayoyin alkur'ani da hadisai ingantattu duk abin da za a faɗa na kuskuren su wannan baya rushe matsayin da suke da shi a wajen Allah sukan yi kuskure don su haka suke ba masumai ba amma kuma tare da kuskuren Allah bai rushe imaninsu ba barin ba ku misali guda ɗaya cikin alkur'ani a na da Aisha lokacin da aka zarge ta cewa ta yi kaza ta yi kaza Allah ya saukar da ayoyi goma cikin suratun nuri dan wanke ta da cewa ƙarya ake mata da aka ce ta yi fasikanci ko ta yi zina innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا أفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورامته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقال كبرت waɗannan ayoyi goma su suka wanke na na Aisha fata aka zargi waɗanda suka yi laifin aka fasa su gida biyu aka ce akwai waɗanda suna da azaba mai girma Allah ba zai yafe musu ba shi ne wallazi ta kibar ku akwai kuma sauran wanda ana sa ran a yafe musu to waɗannan wanda aka ce akwai sa ran a yafe musu cikin su akwai miftah ibn Usafa Sayyidina Abubakar ya ba su hannun jari yana taimaka masa a rayuwa lokacin da ya koma baki cikin abin da ya shafi na Aisha bisa ga kuskure ba bisa ga niyya ba aya ta sauka ta wanke ta sai ce to daga yau ya dana taimaka masa sai Allah ce a'a ai ya imani ya ba ya halarci yakin badar wannan kuskuren da ya bai rushe imanin sa bai rushe yakin badar din sa ba bai rushe hijirarsa ba ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم me yasa aka yafe wa Mista yana da rinjayen aikin alkhairi me yasa aka tsine wa Abdullahu bin Zaid bin Salul dama yana da rinjayen aikin barna munafiki ne da haka wannan sai aka yafe masa dan shi fariqun fil janna ne wanda aka kiyace masa don shi ta tasahir to dan saboda haka kenan waɗannan mutane suna da kima suna da daraja yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a girmama su mutunta su yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a yadda da cewa su ne mafi fita baitin annabawa bayan annabawa ba wani mutum mafi daraja irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun samu wannan matsayi ne saboda matsayin annabin sallallahu alaihi wa sallam, domin kowane annabi sahabbansa da suka yi imani da shi suna samun daraja ne gwargwadon matsayin shi annabin ba wai nashin daidai yake da nasu ba ana ba su girma na mabiya annabi kaza to a cikin dukkan annabawan Allah ko manzon Allah ne mafi daraja a sai a cikin dukkan mabiya annaba ko mabiya annabi kuma su ne mafiya daraja in ya zanto alhawariyun na lokacin annabi isa sun samu kila قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهر dan me sahabban manzo Allah ba samu kima ba ya kai da suna da kima sahabban annabi Musa suna da kima sahabban annabi Ibrahim da suka yi imani da shi suna da kima sahabban annabi Nuhu da suka yi imani da shi suna da kima da haka da aka tashi tsamar da shi ba a su ba fa anjaynahu wa man fil fulkil mas'ul thumma adraka da al-baqin dukkan yanzu da waɗannan sai ka ɗauka kuma sahabban annabi su ne tababbu banda tabewa da hasara babu abin da zai gadarwa mutum wannan mummunar aqida wannan kazantar kuduri da mai yanka shi mutum da ubangiji ta'ala ya saki cikin tababbu Allah tsare reshe na wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a wanda ya fi kowa daraja a cikin sahabban manzo Allah shine sayyidina Abubakar Siddiq daga nan sai Umar dan Khattab daga shi sai Uthman ibn Affan to daga kan Uthman aka samu sabani waye ya fi daraja waɗansu suka ce Aliyu waɗansu suka ce Abdurrahman ibn Auf waɗansu suka ce wani waɗansu suka ce wani amma zance mafi inganci shine Aliyu abin da nake so in ce muku ukun farko din nan babu sabani kan su da fifikon sa akan ragowar Ali bin Abi Talib akwai sabani kan fifikon a akan sauran amma cewa shi ya fi sauran wannan shine zance mafi inganci wajen ahlus sunna wal jama'a wato kenan dole gabatar da waɗannan guda ukun sama da kowa sannan daga waɗannan guda uku Abubakar da Umar da usman wanda na ce muku Aliyu kuma zai biyo baya bisa da zance mafi inganci Aliyu ana haɗa shi da sauran ragowar waɗanda ake kira yan shura kwamitin shura da Umar dan Khattab ya asasa su wanda Aliyu na ciki Abdurrahman bin Auf na ciki Talha bin Ubaidullah yana ciki Az-Zubair ibn al-Awwam yana ciki ina jin masu masu ruwan da suna so da su samu ladan ruwan mun kuma muna so mu samu rasuwa don mu fahimci da muke so mu ce saboda haka waɗannan dai su ne ɗan kwamiti sura na lokacin Umar ɗan Khattab Allah ta kare da gare suna bi ma waɗancan guda uku ta fuskar falala da daraja to daga nan sai mahalarta yakin badar suna da falala akan wanda bai je ba to daga nan sai waɗanda suka halarci a turiduwan suna da falala akan wanda bai je ba daga nan gudan sai kowa kuma ya samu falalarsa gargadon yadda ya riga dan uwansa shiga musulunci da kuma riga su yi imani ya ɗan uwa abinda dai wannan ke nunawa sahabbai dukkan su suna daraja sai dai kuma balalarsu da darajarsu kuma ba ɗaya ba ce ba mataki mataki ne wani ya ɗara wani wani ya ɗara wani to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take yana daga cikin asali bigo a cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a mutunta iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ake kira adal bai da tsare haƙƙinsu da girmama su da ganin darajarsu da ƙudurce darajar tasu a cikin su. suka idan an ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa ahalul baiti bambancin su da sahabbai shine su ahalul baiti suna cikin zuriyar gidan annabi sahabbai ko ba lalle bane ya zanto duk wani sahabi a cikin gare gidan annabi akwai wanda ya hada rago guda biyu ga shi sahabi gashi kuma yana cikin ahlul bait kar ku manta abin da ke mayar da mutum sahabi shine sharuɗa uku da ake so sharaɗi na farko imani da annabi sharaɗi na biyu gamuwa da annabi ya zanto mutum ya taɓa gamuwa da shi a rayuwarsa sharaɗi na uku mutum ya mutu akan haka ba tare da ya canja ba ko da mutum ya yi imani da annabi in bai taɓa gamuwa da shi ba to shi ba sahabi bane yanzu annajashi sarkin habasha wanda ake kira ashama wanda suke zamani da annabi har annabi ya tura sahabbai suka hijira zuwa can ya yi imani da annabi amma bai taba ganin annabi ba da haka yan tasu ambatan sahabbai shi baya ga shi sun zamani da annabi amma bai taba gamawa da shi ba da haka gamawa da annabi imani da shi mutuwa kan shi kai imani shi ke mai da mutum sahabi to waye ahlul bait ahlul bait su ne mutane kamar haka na farko banu hashim dukkan wanda yake banu hashim ne mace ko namiji musulmi to ya zama cikin ahlul na biyu ƴaƴan annabin da jikokinsa duk wanda yake ɗa ne na annabi ko jika jika na kusa ko na nesa to ya zama cikin ahlul abu na uku matan annabin kansa waɗanda ya aure su aure ba wai sadaka ba aure kuma ya mutu suna karkashin igiyar sa ko suka riga su mutuwa to waɗannan su ne ahlul a yanzu duk wanda aka ji falsalarsa shi wani ɗan wani ɗan wani jikan wani da ya fike zuwa ga wancan wuri da muka ambata ya zama cikin ahlul kaga nan banu hasu ya kamata mu yi bayanin su ne banu hasu shi hakim shi ne mahaifin shaiba shaiba ɗin nan kuma sunansa shi ne abdulmuttalib kaga ya fi shahara da abdulmuttalib ɗin hakim shi ne baban abdulmuttalib abdulmuttalib kuma shi ne mahaifi ga abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam da aliyu da abin abu talib mahaifinsu aliyu da abbas da hamza da alharis da kuma safiya duk waɗannan ‘ya'ya ne gawa abdul mutal duk wanda yake musulmi mace ko namiji kuma ya zanto yana dangantuwa gidan hashim to wannan yana cikin alul ina ba an fahimta to wannan mace ko namiji musulmi da yake dangantuwa ba wannan gida ta gano ma'azal bai ya'an annabi kuwa an riga an san guda bakwai ne hudu mata uku maza mata rukayya da ummu kulsum da zainab da fatima Allah ya dare su ka yarda dare su gaba daya maza kuwa da alqasim da abdullahi da ibrahim kaga ƴaƴansa guda bakwai ne da kuma cikin ikon Allah jikoki da suke yi ragowa su ne waɗanda Fatima ta haifa Zainab ta hauwa amma ɗanta ya rasu tun lokacin rayuwar ɗanta ko ƴarta sun rasu tun lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Fatima kuwa ƴaƴanta Hassan da Hussein su kuma sun har annabi ya bar duniya suna nan da ransu to saboda ta ga waɗannan su ne ake kira zurriyar annabi ƴaƴansa da me jikokinsa Hakan da Hussein ba su kaɗai don Fati Fatima ta haifi ƴaƴa guda biyar da Hassan da Hussein da Muhsin da Zainab da kuma Ummu Kulthum ƴaƴan Fatima ke to dole ba da Ahlul Bait to daga nan sai matansa matansa ku kun riga kun san su sha ɗaya ne guda biyu suka riga shi mutuwa tara kuma suka wanzu bayan rayuwarsa Nana Khadija ta rasu kafin sannan sai Zainab bintu Kuzaima ita ma ta su kafin sa banda Zainab bintu Jahash ita daban ta fara yi bayan sa to kaga waɗannan su ne matan kuma ta suna cikin aron baiti lokacin da duk aka ce aron baiti iyalai, gidan annabi zurriyar gidan annabi ana nufin waɗannan idan ka ga wani ya ware waɗannan ya ce ban da su to ya kare ta tarihi kenan kuma ya kare ta ayoyi ko hadisi na Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani iko Allah shi ne babu wanda ya tambaye ta fuskar ya tabbata ta fuskar nafsi karara da sunan ahlul bait an kira shi da ahlul bait sai matan annabi inda a cikin alqur'ani ne ragowar da hadisi suka tabbata don matan annabi su ne nafsi karara ne da ahlul bait ragowar kuwa to duk sun shiga da ta fuskar ne hadisi domin idan ka ɗauki ayar إنما يريد الله ليطهر عنكم رزق أهل البيت وأن سنة ما نعكم ماتا ليذهب عنكم رزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأن سنة ما نعكم ماتا أن نجدوا من فارق وانت يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتئكن كنا صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أدنى عظيمة. كافة يا نساء النبي يا ku matan annabi man yati min kunni مبينة يضاعف mubayyinatin العذاب lahu وكان ذلك على الله يسيرا ومن Allah yasira منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسنة أحد من نساء نتقيتن ولا تقضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. هذا ان اي اكثر لك ان كما تكلم انا كان اهل البيت. اما رغور كما يدنا في حسن تبت عين الحديث. ثم تعجن كلها بسيطه. kila in akwai maganar ɗaya za to sai dai ta hanyar isara a cikin ayat da ke cikin al imran فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من Wa فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أبناءنا وأبناءكم بابا آكل idan ka ai wannan ta nuna ƴaƴa sun shiga kai ce abna ta ga jam'i ne na ibn ba ta maza su shigar da ina mata kuma da kuma sai ce wa bana. Eh, sai dai kuma in babu taglif a dukkan larabci akwai taglif to shi kenan wani sa'ana wani sa'a ku kaga matan kuma sun zaki shiga ana wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naja Allah la sallaha alal kadibin da haka ya kan uwa aqida ta gari wanda alqur'ani ya koyar hadisan manzo Allah suka yi sharhi ita ce aqidar girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aqidar girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kare musu matsayin su kare musu martaba su kare musu darajarsu, su shigar da su a cikin salati lokacin da za a annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad da kimanta su da mayar da martani game da dukkan wanda ya musu shagube ya zage su ko yace zai ci mutuncin shi ma a mayar masa da martani a nuna masa bai daidai ba wannan yana daga cikin kira kan hada sunna wanda kuma ba faɗa a tarihi ko gaba a tarihi tsakanin sahabban annabi da ahlul bayt babu wannan gabar duk wata hikima da wani zai hike to an same ta tsakanin wani sahabi da wani ahlul bayt to irin wannan rigimar an taɓa samun ta tsakanin wani sahabin da wani sahabin ko tsakanin wani ahlul bayt da wani ahlul bayt din irin wanda ko a gida ɗaya suka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗaya samun ne sabani a cikin rayuwa wanda wannan baya nuna kiyayya ko gaba ko ki a cikin zuci sabani ne a cikin rayuwa amma a ce ga wata gabarin sahabbai sun danne haƙƙin iyalin gidan annabi wannan ƙarya aka wa tarihi babu inda tarihi ya rubuta haka yana daga cikin aqidar ahlus sunna ya yi zuwa musulmi wato ahlus sunna wal jama'a suna zuntar abinda ake kira ita kanta sunna suna nisantar kishiyarsa don suna ita ce tabbatar da mutane kan daidai kishiyar suna ita ce rarraba mutane wato suna tana haɗa kan mutane amma bid'a tana wargaza su da rarraba kan mutane dan ahlu sunna su suka fi kowa martabar dangantaka domin suna danganta kansu ne kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba su ba ko yana danganta kansa ne zuwa ga wani kafin annabi idan an bi igiyar tarihi tsakanin wannan wani da annabi yana kawo mata takala biyar ko shida ko bakwai ko goma ko sama da haka amma ga ahlus suna ko kai tsaye sai suka danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga suna da tarafin nisba wato daraja ta nasabar tasu da suka nasabta kansu kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sunna ita take hada kan mutane bid'a ita take warga kan mutane da haka manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه kuma annabi yayi bayanin cewa Yahudi sun kasu kashi 71 kirista sun kasu kashi 72 al'umma su zaka kasu kashi 73 cikin kashi 73 din nan dukkanin sauran kasa kasan yan wuta ne sai kaso ɗaya da yan aljanna aka tambaye shi wani kaso ɗaya daga cikin aljanna aljanna yace ma kana ala muslim ana alaihi limu ashabi duk wanda yake akan irin abin da nake kai yau ni da sahabbai ba wannan sai nuna abinda annabi ya rayu shi da sahabban su shine shari'a sabawa haka kuma wato ainihin shine kifiyar shari'a sannan kuma ahlus sunna wal jama'a na daga cikin jigon al'amari a wurin su kullum suna gabatar da ilimi akan aiki sai sun fara ilmantuwa da abu kafin su aikata shi ba sa aikata abu bisa ga jahilci ba tare da sun kayarce shi ba saboda ayoyin alkur'ani sun yi ikara zuwa ga kai ilimi kafin kai aiki shi yasa ya zama farko ra'ayin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ikra Allah yana da dama ce da shi salli ko addi zakata malik bayan da zakat dukiyarka ko sun shahar ramadan azunciyar ramadan amma Allah bai kudu ki yi sallah yi zakka yi azumi ba sai ki da ki ikra ikra خلق الانسان من علم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وتو كي كرا تبو دكي متين يا فارا كرا تو كافين اي هم بنجي دي دي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وتو فاعلم ka yi sani ka ka nemi ilimi annahu la ilaha illallah cewa ba abin bauta duka ga cancanta sai Allah ilimi dan da yake wastaghfir li duka ka nemi gafarar zunubinka kaga istighfari aiki ne amma sai aka fara umarni da ilimi kafin aiki karatu kafin aiki duk wannan yana daga cikin aqida da ahlus sunna wal jama'a sannan yana daga cikin shishike a wurin ahlus sunna wal jama'a san juna da kaunar juna tunda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya tantance su da haka yake wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim san juna domin wilaya da aka ce ba'dhum awliya'u ba'd abu uku ne wilaya abu na farko kauna to kaga akwai kaunar juna tsakanin mummuni da mummuni sannan abu na biyu an nusra taimako akwai taimakekeniya da juna tsakanin mummuni da mummuni sannan kuma alqurbu kusantar juna ba tare da nisantar juna ba akwai kusantar juna tsakanin mummuni da mummuni dukkan waɗannan ababai ne da aƙida ta ahadu sunna wal jama'a take ginuwa a kai ya zama wajibi a sunnance a akida ta ahlus sunna wal jama'a ganin girman su da mutunta su da ihsani zuwa gare su da kare martabar da lura da haƙƙin da tallafa musu da abin da suke buƙatar tallafawa a cikin rayuwa wannan wajibi ne a akida ta ahlus sunna wal jama'a ya asma waɗannan ababai da na ambata mana kaɗan ne daga cikin ababai masu tsarin yawa wanda akida ta ahlus sunna wal jama'a ta kunta kuma wanda dukkan wanda ke sauraron karatu na malaman sunna ko yake saura yake karanta rubuce-rubuce na malaman sunna zai tarar da ƙarin bayani ninkin ba ninkin abin da na faɗa ba ma tare da haka kullum da'awar sunna ana tuhumar da cewa raba kan mutane wannan ba gaskiya bane ba da'awar sunna ba ta raba kan mutane ana tuhumar ahlus sunna da rashin girmama iyaye wannan ma ba gaskiya bane ba cewa ahlus sunna ba sa girmama iyayensu sannan ana tuhumar ahlus sunna a wani lokaci cewa ba sa son waliyan Allah wannan ma ba gaskiya ba ne ba ahlus sunna suna kaunar waliyan Allah inda duk rigimar take shine su wane ne waliyai wannan kenan sannan wata rigimar ta biyu yaya ake girmama iyaye ya ake girmama iyaye wannan duk anan rigima take iyaye duk inda Allah ya yi maganan bauta a wurare da dama ya haɗa da cewa kuma a kyautata ma iyaye kaga iyaye ihsani ake musu wa qada rabbuka ta ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana al ibadatu lillah wal ihsanu lil walidayn wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni إنسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إنسانا to wanda ba su fahimta ba lokacin da aka ce nau'i na bauta haƙƙi ne na Allah ce kaɗai ba a wa ko iyaye ne sai ce da kai ka ce kar a girmama iyaye ka ce kar a mutunta iyaye ko ko abin da ka ce kar a musu shine bauta amma ihsani haƙƙin su ne dole a yi musu ihsani abincin su suturar su maganin su ɗakin kwanan su tufafinsa da duk abin da suke bukata tana da halin ya zama wajibi ta musu mutuntawa lokacin da kake tafiya tsakaninka da mahaifinka yana gaba kana baya ba kana gaba yana baya ba sai ya fara magana ka yi ba kai ne za ka yi magana kafin shi ba sai ya zauna ka zauna ba kai ne za ka fara zama ba yana tsaye lokacin da ya zauna ba in yana magana ba ka yanke shi sai ya kare ba yana yi kana yi ba in ya yi magana da sauti sai ka zaɓi muryar da take kafar tashi kamar da martani da ita ba daidai da tashi ba duk wannan suna hanyoyi na girmamawa na mutuntawa gabatar da bukatar ba a kan bukatar ka gabatar da abin da mahaifiyar ka take bukata kan kai bukatar ka ta ta karan kanka wannan wajibi ne ko na tsayawa ka wannan to amma idan muka ɗauki na abu na al'ada guda ɗaya za ta ce a to me yasa ba sa faɗuwa ka su je mu iyaye ko su cire takalmi daga nesa kuma ce kun ga wannan al'ada ta garin mu mu gane bambanci tsakanin al'adar garin mu da koyarwar annabin mu Anas dan Malik yake cewa babu wani mutum da jama'arsa suke girmama shi irin yadda sahabbai suke girmama annabi babu wani mutum da jama'arsa suke son shi irin kan da sahabbai suke wa annabi yace amma tare da haka idan ya fi wuri ba sa tashi don sun san baya san haka amma ko mu yau ko malamin su daji a cikin makaranta mai aji, ta su aiki. amma annabi ko baya san haka kaga lokacin da ka faɗa haka ga wani shi kuma sai suna tun da ta ce yana yaro ya ga manya sun zo ce yake sai ce to kai din nan sai ka kawo sabon abu cikin addini saboda shi gani ka abun nan da ya samu iyaye da shi shine tsohon abu to sai kuwa yakan da annabi koyar shine tsohon abun. shi shi ya kawo sabon abu cikin addini idan ka ce meye kake nufi da sabo kasancewar yau ka taɓa ji ko kana nufin tabbatuwarsa a tarihi yau ka taɓa ji ba mai yadda abu sabo wallahi ban taɓa ji ba sai yau shikenan baya nuna sabo ne ni ban taɓa ji ba sai yau amma abin igiyar tarihi a gani yau sai fara tsakanin nakon da nawa kaga wannan daban ma'azu bin jabal ya je kasar kam ya mutane suna girmama manya ta hanyar su faɗi su gaishe su da ya zo yana ƙoƙarin ya tattare tufafin sai faɗi ya gaida annabi annabi ta me wannan ce ganin ana wa mutane a kasar kam sai da duk kai ka fi in yi maka sai manzo Allah ce law kuntu amiran ahaban an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhan hukmi alayha kaga sai annabi ya hana shi babu ko wanda mutumin da sahabbai suke girmama ku girmama idan yana magana ba sa magana shi suke lokacin da yake magana dan saurare ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunan su ka kaddara irin natsuwar da za ka lokacin da tsuntsaye da akan ka baka san ya kai irin wannan natsuwar cin sahabbai suke lokacin da annabi ke magana kaga mutakar girmamawa kenan lokacin da yake magana ba sa wanke shi sai in ya kare sannan sai su yi magana to kaga kenan hanyoyin girmamawa da mutuntawa na al'ada daban na shari'a kuma daban to ko mu gane menene abin da yake na shari'a ne shari'a ta ce meye ne kuma abin da yake na al'ada ne akwai lokacin da shari'a da al'ada ba sa cin karo da juna sun dace kenan akwai lokacin da za a samu sabani al'ada ta nuna aika ba kuma shari'a ta ce aika ba. to kaga nan Allah bai halitta mu dan mu yi al'ada ya halicce mu dan mu yi dan mu bi shari'a a lokacin nan sai mu yi bayani ta hanyar da za a gane su ma kuma iyayen su yi hakurin saurare shike nan sai su fahimta ba mu fahimta mu gudu tare mu tsira tare amma yaso da dama za a gane yaso nawa ne ɗa zai je da safe ya yi durkuso na marafin ce ga yadda mahaifinsa amma babu ruwansu da mahaifin ko cinsa ko sonsa ko suturarsa baya kwanta sayawa mahaifin baya jin kan mahaifin ko mahaifiyar mahaifin ke hana ido idan sa barci kan dan amma dan babu ruwan shi amma mun dauka wannan sai takalmi daga nesa wajen rabin kilomita da abin nan wannan shine muka dauka kaga wannan kuma al'ada ce amma ya zabi mu tarere mahaifan na mu ji dadin rayuwa da mu su ji cewa eh lalle duk wanda ya hauka ɗa biyu uku hudu biyar maza rigis ga suna nan lalle ya huta a rayuwa ya kai lokacin da ɗan shekara sittin saba'in ya ya huta baya buƙatar sai ya je kasuwa da kanta. duk abin da ya kamata su masa za su iya masa ba za su zalunce su ba ya gani a tattare da su cikin mu'amalar su ko yau ya rasu za su iya rike kannan su kanana ɗan shekara biyar shida su ɗan shekara a da talatin duk duk ya ga haka cikin mu'amalar su ya ga ba sa bambanta tsakanin ƴaƴan wannan ɗaki da wannan ƴaƴan wannan ɗaki duk suna ganin ba ɗaya suke sun san cewa yadda uban su ke son su haka yake son wancan dan haka sai suke son wancan dan su dakata wa mahaifin su rai samu ladan su ga aljanna nawa ne suke yin haka wa cikin wurin wanda wannan shine hakikanin sa'a ga mahaifa shine hakikanin biyayya ga mahaifa shine hakikanin ihsani ga mahaifa sannan su kuma waliyai da ake cewa ba a son su kaga su inda suke rigimar tantancewa ya wali yanzu duk Kano gaba daya an tantance waliyai cikin wasu mutane da ba su wuce cikin yafin hannu ba na dama to ka ce Allah ba da waliyai sai guda biyar ko an kuma ka san cewa lissafin naku ba ku yi daidai ba lissafin ya yi kaɗan akwai guda biyar kaɗai guda biyar sannan sai da aka tambaye ka tsaka kai kai ɗin kai kai waliyin Allah ne ko abunin Allah ne me za ka ce domin walitakar fa ita ce kauna idan aka ce waliyin Allah ana nufin mai kaunar Allah ana nufin mai taimakon addinin Allah ko da ilimin ko da dukiyarsa ko da mukamin ana nufin mai kusantar Allah ta hanyar ayyukan farilla da nafila to wannan ma'anonin guda uku shine wali wanda ya wani wannan wali ta kasu ta hukun kasa sama da ɗayan Da ka gane wannan cikin hadisin man adali waliyan fa kada azam tu bil ard Allah ta duk wanda ya gaba da waliyina to na shelanta masa yake zai ya zamu yaki ne da shi dan girman Allah mutum yana da hankali dan wata riba za ka samu kai yaki da Allah duk mai kiwon wajen Allah ba Allah ku zai gaba da shi Allah ku zai tiya za su faɗa da shi dan ya bayyana waye waliyi sai fa ababe guda biyu farillai da lafiya yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faratu alayhi bawa na bai taɓa kusanta ta ba da wani abu mafi kaunatuwa a wurina sama da abin da na farlanta masa والله بيجي بقى مني ابني بابا اي كان هذا الطلب ترى لي ده ابن ذاتي ما في كون سواء او الله ثم ده ابن ده يفر لك بابا بابا ما رفر الله فينا كل شيء ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ها انا بدي كنت بدي كنت هنا كنت انا كنت انا na fulfulin sallah na fulfulin azumi na fulfulin sadaka hatta uhibbahu har sai na kaunace sai za a habbtu hukunta sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi in in ubangiji ce ba ba zai ba zai kusa yana kusanta kar na fulfulin har suna na in ko na so shi zan kasance masa jin jinsa da yake gani da shi jin jinsa da yake ji da shi gani da yake gani da shi hannun hannunsa da yake bayarwa ko karɓa da shi kafa da yake tafiya da shi malamai suka ce Allah zai wa bawa ban da babbar ba zai sarrafa wannan babban ba cikin abin da ke yadda Allah ne babban mutum ne zai da kawai ayyukan haruma da ayyukan ne na kula wato kenan in ba ake ja'in ba ne ba wajen a kawai ne ko ba wani ba wallahi sallahu ne ba kawai ne ba wajen suna da kima ko ba su da kima ba ne ba wallahi sallah mun da suna da kima inda ake rikici ko dai a saka a ce uku ne kaɗai ko biyu ne kaɗai ko uku ne kaɗai ko sabon ake ko a ce da wani da wani banda su babu kowa sabon mutum na annan ne rikici mu idan muka duba surutu yunus sai mu ba Allah ko ala malaman Allah suka ce istifadiyya istifahiyya buɗe zance ku saurara ku kawo hankulan ku da tunaninku inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba ku jin tsoro da rasu da jin ciki ba ganin sai aka faɗi sakamakon kafin a bayyana su waye malamai suka ce hikimar faɗin sakamakon kafin bayanin su dai idan ka ji sakamakon ka ji kai ma ka faɗaitu ka zama su kuma amfanin faɗin sakamakon don ya ziga saka jikin ka zama su ce akwai yiwuwar zama su din sai ce Allah zai na amanu wa kanu ya tafi suna wanda suka yi imani kuma suka yi tafawa duk mai imani da tafawa a ba a yanzu a nan gaba waliyin Allah ne duk mai imani da tafawa a Makka a Madina a kudus, a bagababa a Maroko, a Kano, a Abuja, wani Wallahi duk mai imani da fatawa wallahi waliyan Allah ne. A ko'ina yake, Allah zina amanu wa kanu ya ba. Lahun bishira fil hawati dunya wa fil akhirah wa hakka bi kalimatillah zalika huwa al-fawz al-azim. Allah ke so waliyan suna da bukara, suna da bukara a rayuwar duniya, suna da bukara a lahira. la tabdil li kalmatillah kar ku musanya kalmomin Allah ba wanda ya isa canza kalmomin Allah hukunci ne Allah ya dora shi yadda yake wani ba zai canza shi ba wani ba zai za ku ɗauki ba daga nan zuwa can zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake babban rabo to ba ka ga an uwa in ma muna da laifi to kila wannan laifi amma a hakikanin gaskiya mu dinnan da kuke ji da gani mun fi kowa son waliyan Allah mun fi kowa girman waliyan Allah eh, wannan haka aqidar mu take kuma haka Qur'ani ya nuna mana haka hadisi ya nuna mana sannan kuma wani abu na karshe wanda akan zuwan zuwa shine su abokanan sai in ce din mu sukan dauka cewa shar'in wali ne ya zama mana da farama, saboda ku ahli suna kuna inkarin farama muka ce a'a ka duba littafin aqidatu sahawiyya ɗaya daga cikin littafin da ke bayyana aqidar ahlus sunna wal jama'a yace yana daga cikin aƙidar mu al imanu bi karamatil awliya dole sai mutum ya yi imani cewa waliyai suna da karama to amma inda rigima take daukan cewa lallai kowane wali ne wali sai ya samu karama daukan cewa yawan karama na nuna fifikon wali taka wannan ne kuskure ba ba bane wali ya samu karama zai iya samu zai iya rasa wato kenan ta iya yiwa wali ya samu karama ta iya yiwa zan so baya da karama rashin karama baya rushe wali ta fasa ta iya yiwa ga wani wali na tsololuwa yana da karama biyu ko uku ga wani wali na kasar yana da karama goma ko sha biyar yawan karama ba shi ke nuna yawan fifikon darajar ba rashin ka kuma ba su ke nuna karancin darajar ba wannan a kuma har kuma ba a haka abin da haka suka ce wanda ya kowa kuma cikin sahabbai sai yana bazaka amma kuma ba da karamomi irin ya ba ku samu cikin wadansu abu wadansu da karamomi Abubakar ya fara ya fara Qur'ani cikin kiyamun lalle da zai kiyamun lalle malaiku da suka kuma sai lokacin da usul bin hudayr ya karanta yana cikin karatu mana malaiku suka muke wa kasa kasa wadansu irin fitinu dokin sa yana zabara kamar dokin ke in yayi shiru ko ya ga dokin ya tsaya in ya ci da karatu sai ga dokin yana gwallo sai yanke karatun sai ya zo daidai inda dokin ke yana duba kuma sai ga an kasu kudi sun yi tsala sai yana ganin su har suka rasu bai san kwana ne ba da safe sai faɗa manzo Allah sai ce tilka mala'ikatun danat li sautika ya usay mala'iku ne suka sassauko kasa dan su jin muryarsa da ka ci gaba da karatu ba ka tsaya ba da sai kun sauko kasa sauran duniya kowa ya gan abubuwan nan cikin sahih bukhari kaga wannan karama sannan ita karama ya da take mai ita wani lokacin ma baya sanin ta faru sai bayan ta faru da ni ba a fafara da ita kar wani sai yana daga cikin karama ta yanzu zan miƙa hannu in kawo maka ruwan zanga billahi allazi la ilaha illa huwa karama bace dabo ne لبا إدني با كرامة بكي با أتاكرا دا كرامة يسا ونبي هكماتي إذا رأيت رجلا يسير وفوق ماء البهر قد يسير ولم يكن عند حدود الشرع فإنه <laughs> إذا رأيت رجلا يطير yace in ka ga mutum kai ya tashi sama wa fawqa ma'il bahri kad yasiru fa yana tafiya akan ruwa da kafafunsa bai nutse ba wa lam yakib inda hudud shar'i amma bai tsaya ba kan dokokin shari'a wata rana ai sallah biyu wata rana ba ai wata rana ba yayi ko shi kadai fa innahu mustadrajun aw bid'i to wannan mutumin ko Allah ne masa ba da salata ce ko kuma ka kafir mun tambu ba? Da haka ma'aunin wali ma'aunin wali abu guda uku abu na farko kaunar Allah sama da kaunar kowa kaunar manzon Allah sama da kaunar kowa kaunar da za ta bayyana a fili cikin ayyuka a gani abu na biyu neman kusancin Allah ta hanyar ayyukan nafila da kuma ta hanyar ne farilla nafila da farilla abu na uku taimakon addinin Allah ta hanyar alƙalami ta hanyar rubutu ta hanyar magana ta hanyar kantakali wannan ita ce wani fata ubangiji ce ya wa allazina amanu in tansurullah yace wa la yansuranna man yansuruhu inna allah la aziz kaga an an nusra wani fata kenan abu na biyu wato kusancin Allah kusancin Allah abu na uku kaunar Allah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كانوا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم wannan dai ita ce matsayar mu kuma ita ce matsayi da duk muka samu dama muke karhinta don mu ture tuhumar da 'yan uba suke mana eh, don mu ture tuhumar da 'yan uba suke mana kaga tunda muka so 'yan uba mun ne da 'yan uwan ne uba ɗaya uwa kowa da fasu ma'ana ba mu kore su ba daga musulunci musulmai ne ƴan uwan amma suke mai waɗansu kurai da ni musu nasiha kuma in sun ga muna yi su yi mana a nan ya kamata in dakata dan kar in ma mai filin gaba ɗaya wallahi ganin ku ku matasa sai kuka wata allura amma Allah ba a gajiye ne lokacin da na shigo ina kan kafa amma yanzu kan alhamdulillah abinda abin da na faɗa zama daidai Allah sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ya fi